sha tara ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku daidai da bakwai ga watan August shekara ta dubu biyu da sha biyu. A ci gaba da karatun littafin alfarku bainal firak wa bayani firkatin najiya minhum a ka'idul firkatin islamiyya wa ara'i kibari alamiha na abu mansurin abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba mala yana kan yi mana bayani dangane da muhtar bin abi ubaid al-thaqafi wanda shine wanda ya kwaye al'amarin shi'a kaisaniya mukan yi maganganu cikin karatun nan muna sukan 'yan shi'a ba don komi ba sai dan. ‘yan shiyan ƙasan nan da suka bayyana suna zagin sahabbai da matan annabi, da bayani na lalata dokoki da ƙa'idoji na musulunci, ba mu taɓa jin sun fito sun yi raddin waɗannan aƙidu na waɗanda ba su da su ba. Kuma waɗannan aƙidun gaba ɗaya suna cikin shiyan ƙasan nan. Su abin da suka ɗauka duk wanda zai zauna tare da su, to ya kamata kawai su rufa mai asiri, dama ƙa'ida ce ta ‘yan bida'a da sai zo sai su bayanin cewa a cikin shiya akwai gullatu sai su kawo aƙidun gullatu da bayanansu duka su da kansu a ji a bakinsu kuma su raddi su bara'a game da su sai su kawo zaidiya su ma zaidiya kaca-kaca sai su kawo kai Saniya su tona asiri gaba ɗaya a cikin imamiyya karkasuwansu sha biyar su isna a shari'ar da ke ƙasan nan suka fi ƙarfi sauran sha hudun sai zo su bayyana miyagun aƙidinsu su rushe gaba ɗaya to sai a tabbata akan abu kwaya ɗaya yanzu bayanan da ake tsiba wa mutane shine mahadi da annabi ya faɗi zai bayyana ƙarshen duniya jama'a abubuwan da ake ambata dangane da mahadin da suke cewa ya gabata wallahi ka kalla sai ga abin yafi kama da wasan yara yanzu mun karanta da ku a baya muhtar lokacin da a ibn al-hanafiya ya so ya zo kufa sai ya zauna ya bayyana cewa wai mahadi yana da alama wanda da za a sa takobi a sare shi to ba takobin ba zai iya yanka koda fatan jikin shi ba ballantana tsoka ballantana ya mutu ibn al-hanafiya da ya ji wannan sai ya ji tsoron zuwa sai ya gudu yan tsakanin da Allah kai saniya sun ce ibn al-hanafiya shine mahadi kuma duk tafan tarihi sun bayyana wannan an jima kuma yan shiya sai su ce dan me za a faɗa mahadin ne matsoraci mahadin da in ya bayyana hatta annabi isa in ya sauko mahadi zai bi sallah jama mun gano wannan da kyau ku duniya za ta cika da zalunci mahadi in ya bayyana sai ya tsarkake ta ya tsabtace ta daga dukkanin wannan zaluncin da take ciki amma fa mahadin da annabi ya faɗi ba fa shine mahadin yan shi'a su mahadin yan shi'a sun ce an haife shi tuntuni sannan wai zaluncin zamanin shi yasa ya gudu mahadin ne zai gudun ma a zalimi wai ya shiga sirdab shine muka buga muku misali yanda bahaushe zai iya fahimtar menene sirdab yaran GRA 'yan zamani 'yan gate za su iya fahimtar menene sirdab shine kamar ka ce so kawai mun gano wannan mahadin da zai zo yaƙi a zalimai shine zai buƙaci cewa sai an kawo mai zaki da damisa suna kare shi dabbobi jama muna gane wannan da ku wanda yau za ka zo za ka ji al'amarin shi a gaba ɗaya ya gina kan ƙarya ne wallahi ƙarya ce tsagwaro kuma ya gini ne akan fitina yau da za wani zai miƙe bayyana abin da suke ba daidai ba ne sai a je a tsokane shi da tashin hankali a je a yi faɗa a je a yi kaza ba maganin faɗa magana ne na karatu kun gano wannan da ke ku wannan abin da aka faɗi ba daidai ba ne eh to ya daidai yake me yasa tuntuni baka faɗi daidai din ba to yanzu bi mana bayanin daidai din mu ji ya yake ko kun gano wannan da kyau jama'a yanzu daga yanzu daga yanzu zuwa abin da muka karanta a baya tsakaninku da Allah mahadino muka ambata mabambanta da juna kowane imami aka ɗauko tsakanin zaidiya ne kawai da kaisaniya wani imami ne an ci a ba a yadda ba ne wani imami ne an ci a ba a yadda ba ne to kuma zaka zo ka ji na isna a shari'a ba wanda ya yarda da su su ba wanda ya yarda da su to kuma waɗannan imaman su ne ake bauta ma a shi'a to kai wanne ne kake bauta man tukuna kun gano wannan nake ku cin da wane ya ce wane ne wane ya ce wane ne wane yana da shakka akan wane wane bai da wane ba to atillahi shakkun ana da shakka game da Allah ne to don me baka rike Allah ba ana shakka ne game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to dan me baka rike manzon Allah karba da waɗannan abubuwan ba kisa jama'ar annabi ku rika zama kuna nazarin waɗannan abubuwa domin ku fahimci ina ne gaskiya take kawai ka jefa kanka cikin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da annabi ya bayyana ƙarara 'yan wuta ne ya ce kuma wacce yake a kai da sahabban shi wannan ita ce kaɗai mai tsira laikiya mala ya ce sun makala muktar ya ci gaba da jawabi ya ce bayan haka amma wa rabbus sama ina rantsuwa da ubangijin sama da tanzilan na narun minas sama, wuta za ta sauko daga sama, wala ta harƙan na dara asma, kuma za a je ta ƙona gidan asma. فأنهي ƙauli ila ila asma abin harija kuma ina nufi ina aika wannan saƙo zuwa ga asma ɗan harija. faƙala ƙarasa ji abi sai wannan magana ya kai zuwa ga asma ɗan harija. sai ce kada saja'a bi abu ishaq baban ishaq ya yi man saja'u cikin bayanin shi ya bayyana wa annahu sayuharriqu dari zai zo ya kona gidana kenan so san dai wannan jawabi shi asma a baya nan sai aka aka ce kai ai muhtar yayi wani jawabi cikin jawabin ya ce wuta za ta sauko daga wajen Allah Allah ya mai wahayi za zo ta kona gidanka sai ce a to zai zo ya kona man gida kenan wa hariba min darihi sai asma'u ya tsere ya bar gidan wa asal muhtar ila darihi man haraqaha bil layli sai muhtar ya aiki wanda ya bi dare ya je kona mai gida wa azhara min indihi anna naran min sama sai muhtar ya fito yawan mutane jawabi cewa ai wutan daga sama ta sauko mun gano wannan da kyau ko ai nazalat fa ahraqa fa ahraqatha ta zo ta ƙona mai gida wai daga wutan ma ta nan daga sama take ina fatan mun gane wannan da kyau ta zo ta ƙona mai gida haka yake yi duk wanda bai mai ba kawai sai ce a ji a kashe wani a ji a ƙona gidan wani a ji a ƙona rumfan kasuwan wani a kai masu wani hari a yi kaza a yi kaza a yi kaza wannan shine addinin yan shi'a fa ko kun ki ko kun so dole ku yarda da wannan a zamun nan baya kafin mutane su ɗauki matakin kare kansu daga sharrinsu ana magana sai ce wai jinin wane ya halatta suna yi ko ba sa yi a kai hari masallaci kaza a kai ma malam wane hari kaza duk wanda suka kai ma hari kawai su mike sarama idan kuka ce wai ɗan shi'a zai maka abu wai kana jiran za kai karan shi wajen hukuma ai hukumomin tsoron su suke ji mun gano wannan da kyau ko kawai yi man ne in ma kawai in an zauna lafiya an zauna lafiya in ba zauna lafiya ba to shikenan zuwa suke garuruwa su ɗibo 'yan iska sai su kai su wasu garuruwan sai su je sai su ta'addanci in an kama waɗancan ɗin sai su ce na ruwansu ba su ma san su ba waɗannan na unguwanku su ne suka turo waɗannan ɗan ai kuna fahimtar wannan da kyau ku don su ba za su zo ƙarara ba don an san su sai su gayyato na waje wata dabara ne wanda kowa ya san su suna yi kuma tintini za mu zo a cikin littafin ah, da za mu karanta da ke bayani alimtisar Wal wal'al za ku ji duk irin waɗannan tahatita ɗinsu na ƙoƙarin rushe masu addini da gina 'yan oda waɗanda ba san addini ba a tafa gamniya a bayan ƙasa ana saɓan Allah. Ku kalli dai Muktar, kawai don wani ya saba abin da yake a kai bai da shi ba, kawai ya yi jawabi ya ce, wai wutan Allah ce za ta sauko daga sama, cikin dare ya samu wani ƙato ya bashi makamashi da wuta, ya je ƙona wa bawan Allah gidan shi. Summa inna ahalal kufa, jama'a ana nan sai mutanen kufa kharaju alal muhtar sai suka yi ma muhtar tawaye diyin da kake yin abu ku diyin da kake kana abu mutane na tsoron ka ku wallahi in abin ya cika su akwai lokacin da tsoron zai bar su mun gano wannan da kyau ku a lokacin da tsoro ya bar mutum ya yunkuro ya fuskance ka a lokacin kai ma da kanka za ka koma kana neman ina ne makomanka yanzu muktar ya kashe duk wanda yake son ya kashe ya ƙona gidajen duk waɗanda yake son ya ƙona ya kori mutane daga garuruwa da yawan gaske duk wata taɓargaza ya yi ana nan ana nan a haka sai mutanen kofan da suka ɗaure mai gindi yake waɗannan abubuwan sai kuma suka yi mai tawaye lamma ta kahana yayin da ya koma bokanci wajtama'atis saba'iyya ilaihi sai shi'a saba'iya wancan da yahudawa suka kafa suka sa wancan abdullahi ɗan saba a matsayin jagoransu tun zamanin sayyidina ali saboda ya rikita musulunci kuma ya rikita ma sayyidina ali yanayin yadda yake gudanar da al'amarin addini da rayuwa ali ya gano shi da ya wartake shi yana son ya kama shi sai ya tsere ya kama mabiyan shi daga cikinsu ne ali ya ƙona wasu waɗannan shi'a saba'iyya sai su koma sai suka goya muktar baya mun gano wannan da kyau ko ma abidin tare da wasu bayi na ahlal kufa duk wani bawa daga cikin bayin kufa sai suka haɗu da wancan shi'a saba'iyya sai suka mara ma muktar baya li'annahu wa'adahum saboda shi muktar yayi masa alƙawarin an yi a amwala sadatihim cewa zai yaƙi shugabannin su waɗanda suka mallaki waɗannan bayan duk wanda aka yaƙe shi aka kashe mai gidan shi to za a ba shi kuɗin mai gidan da gidan mai gidan da iyalan mai gidan gaba ɗaya kun gano wannan da ke ku alƙawarin da ya masu kenan wa qatala bihim na alaihi sai shi muktar ya haɗa kai da waɗancan shi'a saba'iyya da waɗannan bayi sai aka yaƙi waɗancan da suka yi mashi tawaye fara fara bihim kuma Mukhtar sai nasara a kansu, waƙatala minhum kathir ya kashe da yawa daga cikinsu, wa asara jama'atin minhum kuma ya kama da yawa daga cikinsu a matsayin bursunonin yaƙi. Wa kana fil asara'i rajulun yuqalu lahu suraqatu bin murdas albariki cikin waɗanda aka kama akwai wani attajiri mai suna suraka to shi da aka kamo shi aka zo da shi wajen Muktar. faƙuddima ilal Muktar aka zo aka gurfanar da shi gaban Muktar, wa khafal bariki an yi amura bi katilihi, sai shi bariki ya ji tsoron kai, Muktar ba ƙaramin taƙadari ba ne, zai ba da izini fa a kashe shi. Faƙala lilladina asirruhu sai ya ce ma waɗanda suka kamo shi, Wataƙaddamu ilal Muktar aka kawo shi wajen Muktar, sai ce ma antum asartumuna gashi a gaban mu ta ce ba ku ku kama mu ba wala antum hazamtumuna ba ku kuka watsa gayyen mu ba mun gano bi uddatihim da wannan karfin su ba ku bane karfin sojan kun isa ne ba ku kuka yi wannan aikin ba wa inna ma hazamanal mala'ika ai mala'iku ne suka rusa mu alladhina ra'aynahum alal khaylil bulq wanda magansu a kan wasu manya-manyan dawaki kamar giragizai fauka askarikum suna tafiya a kan sojojinku sai mutu ya ɗaga takobi zai sara kawai sai wannan mala'ikan zai sare shi sai ga kamar kai ka sare shi ba ku ba ne mala'iku ne fa'a'ajabal muhtar ƙaunuhu haza wannan magana sai ya burge muhtar cin da fada ya faɗa a gaban mutane cewa aikin da muktar yake aikin ma daga Allah ne cin daga Allah ma ya turo mala'iku dama shi babban makareci ne kun gano wannan da kyau ko ba karami bane babba ne fa aqlaqa anhu sai muktar ci a sakin shi shi kanshi da ya ga mala'iku ma waliyi ne kenan <laughs> kun gano wannan da kyau falahika bi mus'ab bin zubair sai shi albariki sai ya baggari ya sheka ya je ya haɗu da mus'ab ɗan zubair ɗan awwam san ablayi ɗan zubair yana ɗan uwa mus'ab wanda shi ablayi ɗan zubair ya naɗa mus'ab a matsayin shugaban iraki aka ce iraki ku garuruwa ne fa da yawa kuma kakku ɗauka wayan da kuke kallon irakin yanzu aka irakin da take yanzu a da in dandan ne sosai yanzu ma goma cin gashin kan da take fa ta da ganuwa ta da sarki kun fahimci wannan tukur-tukur haka tudun wada haka haka suke manyan garuruwa ne da yawa a cikin iraki da yawa amma mafiya shaharan su ne basara da kuma kufa kuma abin da ya sa suka shahara shine malamai da ilimi da ake a ƙasan ba don wannan ba bayan da za su shahara ko kai garinku ne kuka zauna ba komi a garin ba harkan ilimi ba inda garin zai je ba zai shahara ba kuna fahimtar wannan duk yanda za a yi kai kokari ka matsi ilimi ilimi yana da alheri masu yawa duniya da lahira to shine sai koma ya da Mus'ab dan Zubair bil basara a basara wa kataba minha ila al-mukhtar hazil abiyat da ya je ya zauna jikin wata gwamnati ya ga ya tada ya taka tudun na tsira sai ya rubuta baiti uku ya ce ala ablig aba an anni ya ce jama'a ku isar da saƙo zuwa ga baban isiyaku ra'aitu bulka duhuman musmatin ya ce wallahi waɗannan mala'ikun da na ce na gani gizo ne ƙura ya malam tanzurahu ya ce na faɗa ne na ce na ya ga abin da bai gani ba kilana alimin bilturhumat bilturhako bilturhat ya ce dukkaninmu mun san ɗarkaniya mun san shirmi mun san ƙarya ba <laughs> mun gano da da kyau ku abin da kake kawai shirme ne Ka fartu bi wahayikum na kafirce ma wahayinku waje altu nazaran kuma na yi bakance alayya kitalakum hattal mamat ce za mu yi aran gama har sai mun kwanta dama ba mu ba ku kuma wancan labarin da na bayar ƙarya ne ba abin da na gani na ba mun gano wannan da kyau ba abin da na gani wa fi hadha alladhi zakarnahu bayanu sababu kahanatil muhtar mala yace waɗannan abubuwan da muka ambata shi ya ba mu labari a dalilin da ya sa muhtar ya zama boka wa da awahul wahayi ilaihi da kuma da awan da ya cewa ana mai wahayi waɗannan su ne dalilai kawai ya koma ci gaba da yin ƙarya ko damuwa bai yi ba wa amma sababu qawluhu bi jawazil bada alalla ko muktar shi ya fara a aqidan bada'u to me dalilin da yasa kuma ga diyan shi sun yarda da bada'u kun gano wannan ne ku kuma ba wani cikin da ya taba fitowa ya magana bada'u sai dai magana mu ba mai kowa san guda ta kiyaye dukkan sa da aqidan bada'u wai cewa a Allah azza kun san mun yi bayanin dawa a baya ko cewa wai abu na faruwa sai Allah ce ya yarda da sahabbai daga baya in suke wani abu sai ce au dama haka kuke to na fasa shine bada'u to shine sai yake cewa fa huwa anna ibrahim ibn al-ashtar yanda abin ya faru ibrahim ɗan ashtar ne lamma balagahu anna ta ka hana. yayin da labari ya kai mai cewa muktar ya koma bokanci wadda'a nuzulal wahaya alaihi kuma ya koma yana da'awan cewa wahayi na sauka mashi ka'ada an nusratihi sai dai na taimakon shi dama shi yake kai mai agaji kun san shi ke da sojoji da yawa ko wastaula li nafsihi ala biladil jazira sai kawai ya mamaya kawai ya raba kasan ya ji mulki kawai ya balle kawai kun gano wannan da kyau ko sai yana kan shi a matsayin shine yanzu jagora a jazira wa mus'ab bin zubair to lokacin da wannan abin ya faru ibrahim ɗan ashtar ya kware ma muktar baya to a daidai wannan lokacin sai mus'ab ɗan zubair ya ji labari anna ibrahim bin ashtar la yansuru muhtar yanzu ibrahim ya daina taimakon muktar fatama inda zalika fi qahar al sai sa tsammanin da zai kai ma muktar hari to a yanzu zai iya nasara a kan shi wala hika bihi abdullahi ibn har al-ju'afi sai je haɗa kai da abu ubaidillah dan har al-ju'afi wa muhammad ibn al-ash'as al-kindi wa aksar sadatul kufa ya haɗa kai da manyan kufawa ghaidan minhum alal muhtar sun kware ma muhtar baya ne su manyan garin kufa saboda muhtar ya yi masu ba daidai ba me ba daidai din ba shine ya yaƙe su ya kwace gidajensu da gonakinsu da rumfunan kasuwancinsu da iyalansu ya raba ma bayansu kun manta wannan abin yana nan sannan ya taba kashe dan uwan wani ya taba kashe wani suna nan sun kullaci abin yau kuma sai ga ce ga wanda ya masu wannan abin su ma ba za su iya daukan mataki a kanshi shi ba za su dauka ba shine sai ce listi ilahi ala amwalihim saboda mamaye masu dukiya da yayi wa abidihim da kuma bayansu wa atma'u mus'aban wa atma'u mus'aban fi akhzil suka sa tsammani da fatan cewa da ƙarfin tsiya mus'ab zai iya kwace kofa a hannun muhtar da mus'ab min albasara sai shi mus'ab ya kwasu sojoji ya fito daga basara fi sab'atil alafi rajulin mutum dubu bakwai min indihi siwa manin damma ilaihi min sadatil kufa banda sojojin da manyan mutanen kufa suka ƙara mai ƙarfi da su waje ala alamu muqaddimatihi mulahab bun abi sufra kwamandan yakin shine muhallab muhallab zan ce muhallab bun abi sufra shine kwamanda ma atba'ihi min al-azd tare da kwamandojin yaƙi da ya zo da su daga azd waje ala innatil khayl ila abdullahi bin ma'mar al wanda kuma yake komanda da ke jagorantar 'yan mahaya duki da kai farmaki shi ne aka sa ubaidillah waje ala ahanab bin qais shi kuma ahanab dan qais ala khayl tamim shi zai jagoranci sojojin tamim gaba ɗaya falamman taha khabaruhum ila al mukhtar yayin da labarin tsarin wannan yaki ya kai ma mukhtar akhraja sahibuhu ahmad bin shimaytin sai ya turo kwamandan yaƙin shi Ahmad ɗan Shimaid ila qitalin Mus'ab cewa ya marmaza ya je yaƙi Mus'ab fi a alafi rajulin sojoji dubu uku ya fito da su min nakhbati askarihi daga cikin zababbun nakhbati askarihi zababbun sojojin shi ya zaɓi dubu uku ya turo wa akhbarahum ya ba su labarin anna dhufra yakuna lahum ya ce cin nasara a hannunsu yake waza ama annal wahaya kada nazala alaihi bi zalika kuma ya ce haka aka yi mai wahayi cewa su za su yi nasara faltakal jaishani bil mada'in a garuruwan kufa an haɗu da rundunoni da yawa aka dinga kwafsawa saboda jama'a cikin ƙasan ta ɓarke cikin garin naku kun tada fitina a garinku ka je ka kakkashe masu yaya ka kakkashe masu mutane ka kashe masu malamai kayi waye kayi waye ya fito da sojoji zai bayan gari kawai sai kuma ga wasu ma a cikin garin su ma sun fito za su taimaka ma waɗancan nan to kuma ya za ka yi kuma waɗannan gari sun yi ƙuro sun shigo to shine a garuruwa da unguwanni yaƙi ya ci gaba da ɓarkewa kaga kenan gaba kura baya su abin da ya zama mashi kenan wani hazama ashabul muhtar sojojin muktar suka watsi waƙatala amirahum ibn shamdin kuma ɗin, aka kashe kwamandan yaƙi ɗan shimait wa aksar ƙuwadil muktar da mafi yawancin sojojin muktar da jagororin shi waraja'a fululahum ilal muktar 'yan tsirarunsu sai suka koma wajen muktar wa ƙaru lahu suka ce mashi limada ta iduna bin nasiri ala aduwana yallaɓai ya kai mana alkawarin cewa za mu yi nasara game da maƙiyanmu kuma ga nasara ba ta yiwu ba baƙala ya ce inna Allah ta'ala ƙada kana ƙada wa adani zalika ya ce laifi na ne Allah ne ya yi man alkawarin haka walakin nahu badalahu sai nan daga baya kuma sai bayyana mai ya fasa alkawarin wasta dalla ala zalika bi ƙauli azza wa jalla sai ce ba ku jima Allah madaukin sarki ya ce yamhullahu ma sha'u wa yuthbitu ba Allah na shafa abin da ya ga dama ya tabbatar da wanda yake so Allah ya fasa ni da gaske duk waɗannan wayan za ku zo ku je su in muka zo muka ce za magana akan albada'u da hakikanin ma'anansu da irin ƙarerayen da suke wa mutane aya 39 cikin sotar ra'adi mala ce fa haza kana sababu qaul kaisaniya bil bada wannan shine cikakken dalilin da yasa shi aka saniya suke cewa akwai aƙidan bada'u Yaba duk waɗannan abubuwa ya kawo da kusan yanzu don Allah daga yau akwai wanda zai ƙara maka ƙari akan bada'u kun gano wannan nake ku baka santa ba yana fara magana ga ce bada'un fa ga asalinta annabin ku ne annabin ƙarya boka mai kisan kai da zubar da jinin musulmi ba gayar ba dalili mayaudari maha'inci shine kirkir bada'u Jama mun gano wannan nake ku abinda muktar ya je kenan thumma innal muktar bashar qita bashar qitala mus'ab bin zubair bi nafsihi sai fito da kanshi ya jagoranci ya kanshi mus'ab da kanshi bil mazarin min nahiyatil kufa a wani waje da ake cin shi mazar a wani bangare ne na kufa waƙatala fi tilkal waƙaya Muhammad bin al-Ash'as al-Kindi a wannan yakin sai aka kashe jagoran Mus'ab mai suna Muhammad ɗan Ash'as al-Kindi, wa ƙalal Mukhtar, lokacin da aka kashe sai mu tsabad nafsi bi makatalihi, raina ya yi fari saboda an kashe shi, allam ya kun kada bagiya min katlatul Husaini gaira, domin cikin waɗanda suka kashe Husaini ba wanda ya saura sai shi duk ya kashe su. Wala ubali bil da haza. Ya yace ban damu madan na mutu yanzu summa waqa'atul hazima alal muktar wa ashaba ana nan sai yaƙin muktar da sojojin shi ya kare fanhazamu ila daral imama bil kufa suka ranta a nakare suka shige gidan gwamnati a cikin kufa wata hassana fiha ma arba'ata arba'a mi'a min atba'ihi ya shige gidan da sojojin shi su ɗari hudu Yawa ba ƙaramin gida ba ne wa hasarahum mus'ab fiha thalathata ayyamin sai mus'ab ya kewaye su a gidan na tsawon kwana uku hatta faniya ta'amuhum har sai da abincinsu ya ƙare sun makaraju ilai fil yomin rabe a rana na hudu sai suka fito gaba ɗayansu mustaktilina da shirin yaƙi faƙatalu suka yaƙi wa ƙatalar ce faƙutilu aka kashe su wa muktar ma'ahum shi ma muktar a kashe shi tare da su katalahu akhawani yuqalu lahuma tsarib wa tsarib ‘yan uwa biyu ne suka kashe shi, mun gano wannan da kyau tsarib da tsarib, abna Abdullahi bin Dajaja min bani Hanafiya, ina fatan mun gano wannan da kyau. Wa ƙala A'asha Hamdan fi zalika, A'asha Hamdan sai da ya rera ‘yan waƙi aka yi ce, Laƙad نبئت والأنبياء تمني بما لاقي الكواثر بالمذار وما إن سرني إهلاك قومي وإن وإن كانوا وحقائق وحقائق وحق في الخسار ولكني سررت بما يلاقي abu ishaqa min khiziyin wa arin da ba ta mun gane ya ce laƙada bi'it wal biya utam ya ce an ba laƙada nubbi'itu hakika an ban labari wal amba'u labari tam ne yana gurin abin da ya faru ya zama haka yake hata a cikin guri na bima laƙal kawarithi bil mazar irin abin da rundunar 'yan banza ta fuskanta a mazar, wama in sarrani ihlaku ƙaumi ya ce ba mutuwan mutane na ne ya faranta marre ba, wa in kanu wa haƙiƙa fi hasarin tare da cewa sun cancanta saboda sun samu kan cikin bala'i na hasara domin sun bi wancan tsinan nan, walakin ni sarotu bi ma yulaƙi sai na yi farin ciki da abin da ya haɗu da su abu ishaqa min khizyin wa arin irin abin da abu isa ya tsinci kanshi da shi a kai na bala'i da kuma hasara ina fatan mun gano wannan da kyau fa haza bayanu sababu Kai kaisaniya bi jawazil bada ala azza wa jalla wannan shine bayani na abin da yasa su waɗancan so koma suna bayani dangane da abin da ya shafi albada a karatu na gaba da izinin Allah yawa muna takaita bayanan nan ne saboda akwai shigensu da za mu zo zamu a cikin almilal kun gano wannan da kyau ku za a zo za a yi sosai to amma a karatu na gaba da izinin Allah za mu zo mu karkare bayani gaba daya akan shi a kaisaniya wanda alo a karatu na gaba cancan can za mu zo mu bayani akan imamiyya subhanakallahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum